الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المسألة السادسة مسألة تشدة وأما قوله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما أما فلنسى وإن يوما عند ربك lallai kwana ɗaya yini ɗaya a wajen ubangijinka ka alfi sanatin kamar shekara dubu ne min mata udun wanda kuke lissafawa kwana ɗaya a wajen ubangiji daidai yake da shekara dubu daga cikin waɗanda kuke lissafawa na muqala fi ayatin ukhra sannan kuma Allah ta'ala sai ya faɗa kuma a wata aya daban yudabbirul amra min as-sama Allah yana gudanar da al'amura daga sama min al-ard zuwa ƙasa ya arzu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu sannan yana hawa zuwa gare shi a cikin wani yini wanda gwargwadonsa alfa sanatin min ma gwargwadonsa shekara dubu wanda kuke lissafi an gane shekara dubu wanda kuke lissafi ko mutane akwai kwana ɗaya wanda ya kai tsawon nawa shekara dubu wanda kuke lissafi an gane wannan qala fi ayatin ukura ya faɗa kuma cikin wata aya kuma ta'arudul mala'ikatu war ruhu ilayhi mala'iku da ruhi suna hawa zuwa gare shi fi yawmin kana miqdaru 50000 sana a cikin wani yini wanda gurgurdansa shekara dubu hamsin kaga ba shekara kuma dubu ba hmm. a cikin wani yini wanda gurgurdansa shekara dubu hamsin wasu yar sabarin jamila saboda aka kai haƙuri haƙuri mai kyau kun ga wannan ko aha fa qalu sai suka ce sun bindikai sai suka ce kaifa yakunu hadha min kalamin muhkam yaya za a yi a ce wannan ya zama to daga cikin magana muhkam wanda babu ainihin naƙudi a cikin sa wa huwa yanqudu ba'dahu ba'da alhali yana warware sashen shi na warware sashi hmm. wannan ayin ya ce alfa wannan ayin ya ce kamsi na sana ai akwai karo an gani kaga wannan aiki ne nawa zanadiga wayannan mutanen suna sallah ga zahiri suna azumi ga zahiri suna zaka ga zahiri amma su suka kawo wannan shubha domin su yi su rubuta alqur'ani su rubuta musulunci a gani? kamar yadda nake faɗa cewa ba wai hadisin manzo Allah kadai ake mazaman kasa ba yadda wasu suka ɗauki hadisin manzo Allah kamar bola haka wasu kuma suka ɗauki qur'ani haka nan shi ma an gane abin ya danganci kowa da irin fasan shi ne wasu sun dumfari hadisin manzo Allah ne dan su mai kaca kaca wasu kuma sun dumfari ayan qur'ani ne ta ko ina wato faɗan an raba ne yadda za a ruguza musulunci gaba ɗaya ya zama to musulunci ko numfashi baya yi da ba dan Allah ya ya tsaurin kare addinin sa ba to na tabbatar muku da yanzu musulunci baya numfashi saboda yadda aka tanaji makamai ta kowane bangare ku duba akwai qur'aniyun aikin su kawai babu ba ruwan da hadisan annabi akwai yan takalidi su kuma suna amfani da takalidanci su ta hadisan annabi akwai yan shi'a su zaji sahabban annabi su kafirta su saboda ruwayan da suka ruwaito ya zama sai da amfani ko akwai yan jahamiya su yi tawilin ayoyin qur'ani su lalata fassara yadda zai zama to ko da ga ayar ma fassarar ba daidai kuke yi ba in fasara ba daidai ba ne musulunci ya lalace akwai yan baɗiniya su ma sun yi tawilin ƙur'ani sun mai da shi ba ma ƙur'ani da ka sani ba sannan sun mai da musulunci ba musuluncin da ka sani ba Ka in ka duba irin ta'addancin da ake wa musulunci misali da ba dan Allah ya alƙawarin kare addininsa ba to ba na tunanin musulunci zai yi numfashi yuriduna ifi yuqtu nura abuwa bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kari alkafirun na'am ala amma qawluhu wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun ahmad bin hanbal imamu ahlus sunna wal zai fara ba amsa ɗaya bayan ɗaya shi ce wanda Allah ya yi wa inna yawman inda rabbika lalle kwana ɗaya a wajen ubangijinka ka alfi sanatin limmata udu. kamar shekara dubu ne daga abin da ku kuke lissafi فهذا من الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض wannan yana daga cikin kwanaki wanda Allah ya halicci sammai da ƙasai a cikin su an gane ko kwanakin da Allah ya halicci sammai da ƙasai a cikin su akwai kwana ɗaya wanda tsawon shi ya kai shekara dubu kowane yini kamar shekara dubu ne wajen tsawo wa amma qawlu yudabbiru al-amra min as-sama amma ce wanda Allah yayi Allah yana gudanar da al'amura daga sama ila al-ardi zuwa ƙasa thumma ya'ruju ilayhi sannan kuma ya hau zuwa gare shi fi yawmin kana miqdaruhu alf sana a cikin wani yini wanda gwargwadon shi shekara dubu ne na mimata udu, wanda ku kuke lissafi in a lissafin ku na duniya shekara dubu ne lissafin can kuma kwana ɗaya ne na'am wa kana zalika jibril kana yanzu ila nabi wa zalika kana anna jibrila kana yanzu wannan saboda mala'ika jibril yana sauka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa yas'adu ila sama kuma ya kuma ya hau zuwa sama fi yawmin kana miqdaruhu alf sana a cikin wani yini wanda gwargwadarsa shekara dubu ne wa zalika anna min as-sama'i wal ard masiratu kama ila al-ard wannan saboda lalle daga sama zuwa ƙasa akwai tafiyan kamsin a amin akwai tafiyan shekara 500 daga sama zuwa ƙasa hmm. tafiyan shekara 500 ne na'am wa hubuduhu kamsu mi'a wato sauka daga sama zuwa ƙasa a sauka shekara ɗari biyar ne sannan hawa sama ɗari biyar saukowa kwana ɗari biyar a shekara ɗari biyar sannan hawa shekara ɗari biyar wannan shi ne shekara dubu daga cikin lissafin na'am wa amma qawluhu fi yawmin kana miqdaruhu 50000 alf sana amma cewa da ya cikin wani yini wanda gwargwadonsa shekara dubu hamsin ne ba wannan maganar daban wancan daban an gane ko wancan da aka yi magana shekara dubu ba shi bane wannan ya kulu yana cewa lawalin hisabul khalaiq gairullah da a ce akwai wani wanda zai jagoranci hisabi na halittu wanda ba Allah ba na'am ma ma faraga minhu fi yawmi yawmin qidamu 50000 da ba zai gama ba wannan hisabi a cikin wani yini wanda gwargwadon shekara hamsin hmm. a shekara dubu hamsin nan wa yufridu Allahu minhu miqdaru nufa amma Allah yana gama hisabi a gwargwadon rabin yini daga cikin kwanakin duniya Allah yana gama hisabi gwargwadon rabin yini daga cikin kwanakin me kwanakin duniya amma da za a ba mu mu halittu a ce mu mu yi hisabi an gani ba za mu gama ba shekara dubu hamsin daga cikin lissafin duniya nam idan akaza fi hisabil khalaiq idan Allah ya rigi hisabi ga halittu nam fa qawluhu ta'ala wato wannan shine da Allah ya cewa kafa bina hasibin an gane wato mun isa mu zaman to masu hisabi yani wato ma'ana saboda gaggawar hisabi eh al-mas'ala ar-rabi'a ni karatu na'am saukar jibril daga sama tsawon wannan tafiyan shi kwana ɗaya na ainihin shi wannan ka shekara dubu hamsin dubu ne daga cikin lissafin eh, na duniya na na eh, ɗari biyar wannan kuma ɗari biyar na eh?

ɗari biyar eh na'am ta'lim muta'allim na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وينبغي لكل مسلم أن يشتغل في جميع kamata بذكر الله يا كما shagaltu a cikin dukkan lokutan sa da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala kada ya shagaltu da kide-kide kada ya shagaltu da raye-raye kada ya shagaltu da gulma kada ya shagaltu da ainihin duk wani abu wanda ya saba ma ambatan Allah subhanahu wata'ala du'a kuma ya shagaltu da addu'a yana roƙon Allah wattadarru da kuma kankan da kai ga Allah subhanahu wata'ala wa qira'atul qur'an da karatun alqur'ani was sadaqat ad-dafi'a lil bala da kuma sadakoki masu tunkuɗe bala'i nam was sala ya shagaltu da sallar nafilfili nam wa yas'alullahu ta'ala wa yas'alullahu ta'ala al-afwa ya roƙi Allah ta'ala al'afuwa wal afiya ya roƙe shi afuwa da lafiya a cikin addini wal akhira wato addini da lahi a duniya da lahira ya sunallah anhu ta'ala bala domin Allah ta'ala ya tsare shi daga bala'i wal afat da kuma aibubuka fa inna mar ruziqa du'a lam yuhramu al ijaba hmm. domin duk wanda aka azurta shi addu'a to ba a haramta mai amsan addu'a inda Allah ya taimake ka kana iya yin addu'a to insha Allah za ka samu biyan bukata duniya da lahira wa in kana bala'u muqaddaran idan har addu'a ya zamanto an kaddara yusibuhu la mahala to wannan musiba zai same shi ba makawa in dai har abin an kaddara to tabbas abin zai same shi ba makawa alakin walakin yabra'u Allahu alayhi sai dai yuyassiru Allahu alayhi sai dai Allah zai sauwaka mai kuma ya azurta shi haƙuri da albarkan addu'a Allah zai sauwaka mai ya azurta shi haƙuri da albarkan addu'a na'am Allahumma eh, illa iza ta'allama min al-nujum Allahumma illa iza ajwan na kurakure ne na'am Allahumma illa iza ta'allama min al-nujum ya Allah sai dai in ya koya daga cikin ilimin taurari gwargwadon abin da zai san alƙibla mutum ya koya daga cikin ilimin taurari gwargwadon sanin alƙibla babu laifi a nan wajen kuma ya san lokutan sallah wannan ya halatta gane ku mutum ya koyi ilimin eh, ilimin taurari dan ya san lokutan sallah wannan ya halatta na'am wa amma ta'alluma ilmin tib amma koyan ilimin likitanci ba ya halatta li'annahu sababun min al-asbab domin ilimin likitanci sababi ne daga cikin sababba bi ma'ana mutum ba shi ke warkarwa ba amma kuma wato a haɗa wannan magani da wannan magani sababi ne na warkewa ko wato ilimin likitanci sababi ne daga cikin sabubba kamar yadda shi ma ilimin taurari in an koya domin a san alƙibla an koya domin a san lokutan sallah shi ma wannan sababi ne daga cikin sabubba ba laifi bane misali amma in aka yi zurfi kan ilimin taurari yana kai mutane zuwa ga bokanci in mutum ya yi zurfi a ilimin nujum astrology yana iya zama boka zai iya gaya ma cewa wannan shekara za a yi talauci wannan shekara musibu za su sauka wannan shekara kaza sai dinga faɗin wasu maganganu wanda babu wanda ya san na maganganu sai Allah subhanahu ta'ala an gane wannan shi sa mala yake nuna ilimin taurari a yi hankali da shi in mutum zai koya ya koye shi gwargwadon lalura na'am na'am fa yajuzu ta'allum anan ya halarta a koyi ilimin likitanci ta kamar sauran sabubba fattadawan nabi sallallahu alaihi wasallam hakika manzo sallallahu alaihi wasallam shugaban halittu gaba daya yayi magani wa qad hukiya an shafi'i rahimahullahu ta'ala hakika an yi kaito daga imamu shafi'i Allah ya maza rama ta'ala ai eh, Allah ya ce na'am al-ilmu ilmani ya ce ilimi kashi biyu ne ilmul fiqh lil abdan akwai ilimin fiqhu saboda addinai hmm. an gane ilimin fiqhu dan mutum ya san addini ya san yadda zai yi sallah yadda zai yi azumi yadda zai yi zakka da sauransu an gane wani ko idan mutum bai san fiqh ba yaya zai yi sallah yaya zai yi azumi yaya zai yi zakka shi fiqh yana karantar da mu yadda za mu bauta ma Allah subhanahu wataala dole ne mutum ya karanci fiqh idan mutum ya ce babu ruwan shi da fiqh kamar ya ce babu ruwan shi da sallah babu ruwan shi da azumi babu ruwan shi da zakka babu ruwan shi da aikin hajji babu ruwan shi da auratayya babu ruwan shi da kasuwanci zai yiwu ba zai yiwu ba ashe karatun fiqh ya zama wajibi ga kowane ɗalibi ya karanci fiqh saboda ainihin wato ya aikata abin da zai bauta ma Allah ya san abin da zai bauta wa Allah da shi wa ilmu tub lil abdan sannan kuma ilimin likitanci saboda jiki rashin lafiya na jiki mutum ya koyi ilimin likitanci amma wara a zalika bulgatu majlis abin da ba wannan ba farbi kifaya da shi ne bulgatu majlis wato in aka samu wasu sun yi sun ɗauke ma wanda bai yi ba wa amma العلم ilm eh guzuri ne na majalis amma tafsiri na ilimi huwa sifatun yatadalla bi al-mazkur shi ilimi siffa ne wanda abin aka ambata ke bayyana a gane aka ce menene fiqhu to ilimi zai bayyana ma da abin da kira fiqhu in ce menene hadisi shi ilimi zai bayyana ma da abin da kira hadisi siffa ne wanda abin aka ambata bayyana liman biyu. ga wanda wannan abin ya tsayu da shi wato yana bayyana kamar yadda yake ka san abu yadda yake shine ilimi an gane mm. ilimi shine mutum ya san abu yadda yake abu ya bayyana gare shi yadda yake kenan idan abu ya bayyana sabanin yadda yake ba ya zama jahal mm. in ma ya zama jahalun basit ko ya zama to jahalun murakkab an gane wani siffa ne ya tajalla bi hal mazkur liman qamat hiya bi kama hiya ko kama huwa shine abin da aka ambata yake bayyana ga wanda ta tsayu da shi kuma abin yana bayyana kama hiya kamar yadda yake in abu ya bayyana kamar yadda yake to ka samu ilimin wannan abun idan kuma abin ya bayyana safanin yadda yake to ka jahilci wannan abun na'am wal fiqhu ma'rifatu daqa'iq al-ilm ma al ilaj shi ma fiqhu ne sanin zurfafan ilimi tare da nau'i na magani mutum ya san zurfafan ilimi tare da nau'i na magani da sauransu haka قال أبو حنيفة رحمه Abu Hanifa Allah ya masa rama ya ce, Malaha wa ma'alaiha. Hmm. shi fiƙi shi ne rai rai ya san abin da ke kan shi da abin da kuma wato abin da yake zai amfane shi da abin da zai cuce shi hmm. rai ya san abin da zai amfane shi da abin da zai cuce shi a cikin addini kaza wajibi ne kaza haramun ne kaza mustahabi ne kaza makarubi ne a gane duk wannan yana daga cikin alaƙa na ilimin fiqhu وقال yace ما ilmu illa للعمل به shi علمي ba wani abu bane face dan اي aiki ولا shi به ترك العاجل tarkul ajil lil ajil wal amalu a wannan abun naku wal aiki barin mai gaggawa zuwa ga mai jinkiri barin mai gaggawa zuwa mai jinkiri abin nufi mai gaggawa shi ne duniya yin aiki da ilimi shine mutum ya bar duniya zuwa lahira duk abin da zai kai ka zuwa ga haramun shine duniya a nan wajen sannan kuma duk abin da zai tsiratar da kai gobe kiyama shine lahira mutum ya bar mai gaggawa zuwa ga mai jinkiri an gane aha fa yanbaghi lil insani ya kamata ga mutum Allah ya kula an wato kada ya rafka daga kanshi ma yanfa'uha ga abin da zai amfanar da ita wa ma yanzu da abin da zai cutar da kai ka san abin da zai amfanar da kai domin ka aikata shi ka san abin da zai cutar da kai don ka nisance shi wato farkon sa da ƙarshen sa ma kuma ya nemi ya janyo duk abin da zai amfane shi sannan ya nisanci abin da zai cutar da shi kai la ya aqluhu aqluhu wa amaluhu hujja domin kada eh domin kada hankalinsa da iliminsa ya zama hujja domin kada hankalinsa da iliminsa ya zama hujja a gare shi fa zado sai ya ƙara samun azaba muna neman tsari tsarin Allah daga fushinsa da azaban shi hakika ya zo dangane da mankaba darajoji na ilimi da faladansa an samu ayoyi da yawa sun zo game da shi da hadisai ingantattu mashura. akbarun sahiha mashura. wato hadisai ingantattu da suka shahara lam bi zikriha kai la kitab ba mu shagaltu da ambatansa ba dan kada littafi ya tsawaita yake bayyana yake da hali mun kawo sifa ne wanda abu ke bayyana da shi in abu ya kuya gare kan kane mai ilimi zai bayyana ma ga hmm? ilimi yana bayyana da abu ne sha ban sani ba yanzu na sani أخلاق المسلمين ne. قال الإياد قال الإياد نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إياد القاضي إياد يا شيء نعم سميت اللعينين wato an kira wa yannan wurare ittaqul mala'ilu talasa an gane an kira su wato la'anai la'anai ku ji tsoron masu tsinuwa sun ne la'anain ai tajlibanin la'an li fa'ilaha eh wato ma'anar la'anain suna janyo tsinuwa ga wanda ya aikata ta an gane wa'annan abubuwan da manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam suna janyo tsinuwa ga wanda ya aikata su li anna zul mustarahun na domin inuwa ai wajen hutawa mutane ne ko mutane suna hutawa suna shakatawa sai kai ka zo ka rasa abin da za ka yi sai fitsari a wajen ka rasa abin da za ka yi sai bayan gida a wajen shin ba cutar da su ba taradduduhum li manafi'i kuma shi inuwa wajen kaiwa da su ne saboda amfanin su mutane suna son inuwa kaman waje da fiha alqas duk wanda ya samu kazanta a wajen inuwa wa nakira alai hmm, hmm. wato sai tasarrufin shi a wajen ya kuntata mai ya ga tasarruf wato da yana jin daɗin zama a wajen sai daga baya ya ga tasarrufin a wajen ya kuntata mai rayuwar shi yayi kunci hmm. saboda ya ga ya ga bayan gida ya ga fitsari ya ji ana la'ana fa'idahu sai ya tsine wa wanda ya aikata ko ba ka ba hmm. ke ta amma wanda ya wannan bayan gidan Allah ya isa Allah ya tsine mai وقال ابن رشد ابن رشد ya ce lamma kana takallu fi hadhihi al-amati yayin da ya kasance yin bayan gida a irin wayannan wurare sababun fillahi wato sababi ne ga tsine wa mutane nam ala zalika sababi ne ga tsine wa mutane akan wannan tumbiyar mala'ik daga kira su wajen tsina wajajen tsinuwa وقال في النوادر يا فلا لتاب النوادر ويكره أن يتزوج في علم الجدار wato an karhanta mutum ya yi bayan gida a inuwan bango mutum ya yi bayan gida a inuwan bishiya da tsakiyar hanya inda mutane ke wucewa mutum ya ringa bayan gida a wajen da matattaran ruwa ya'ani wato gefen ruwa da kuma kusa da ruwa mutum ya zo kusa da ruwa an gani kusa da inda ake ɗiba ruwa ya zo yana fitsari ko yana bayan gida a wajen ibn al-hajib ya ce wal mala'in ka shi mala'in wuraren tsinuwa kamar hanyoyi da inuwa da ainihin gaba gaba wal ma'ur raki da ruwa mai ruwa wanda baya gudu an gani ruwa wanda baya gudu wa qala al-khattab imam al-khattab ya ce naqalan an ibn asir shi ma ya ciranto daga ibn al-asir wa laysa al-murad bi qawlihi aw dhilli wato ba wai manufa ba wai manufa bane da cewa ko inuwansu zai zuri zillai ba ana nufin dukkan inuwa gaba ɗaya kada mutum ya yi bayan gida bane akwai inuwan da mutane ba sa zuwa wajen ko wa inna masul allazi yastazillu bihinna wato inuwan nan da aka hana shine inuwan da mutane ke inuwantuwa da shi ko mutane suke rike shi a matsayin wajen kailula wajen hutawa da rana suna rike shi magurfana don su kwanta su huta su shakata maudi'ul wurud shine wajen gangarawa don a sha ruwa na rafuffuka da rijiyoyi da maremari magudanar ruwa ya faɗa a cikin littafin al'ikram, ikmal yace al'maurin mawrid sifatun nan hmm. ne gaba na rafi da kuma wato wajen wucewar ruwaye an gane inda ruwa ke wucewa fa idza taqa al-mawarid fal nafsuhu ahra hmm. to idan har fa'izar tukiyar mawari idan har an kiyayi an kiyayi ruwa an ce a yi hankali da maganganar ruwa to shi kashi ruwan fa ashe shi ya fi dacewa wajen da ruwa ke gangarowa aka hana to shi ruwan kanshi a zo yi a cikin ruwan shi ya fi cancanta hmm. da wato kudurcewan su haramcin fuskanta alkibla saboda fitsari akwai masu ganin cewa haramun ne a kalla alkibla saboda fitsari aw bi idan ko saboda bayan gida a cikin gida a gama ganin wannan ko mm. cewa kawai baya halarta ko a cikin gida ne ko a daji ne baya halarta ka kalla alkibla ko kuma ka ba alkibla baya kuma su wannan fahimta din wato da yawa daga cikin mutane suna kudurce haramcin fuskantar alƙibla ko kuma ainihin bashi baya a wajen biyan bukata Wannan eh, wannan shine ra'ayin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da irin su Imam Shaukani irin su Ibn Qayyim al su suna ganin ko a gida ne ko a daji ne haramun ne mutum ya kalla al-qibla ko ya bashi baya an gane amma kuma akwai fahimta kuma na biyu cewa in a cikin gida ne ba haramun bane mutum ya kalla al-qibla ko ya bashi baya in a cikin daji ne ya halatta an gane wannan ko to shi malam ya dauki wannan fahimta saboda shine fahimtar imamu na Malik shine fahimtar jumhur jumhur sun taba kan cewa ba laifi bane in kana yin bayan gida a cikin gida ka kalla alƙibla ko ka bashi baya saboda hadisin nan na Abdullahi bin Umar radiyallahu an raqitu yawman ala baiti Hafsa fara'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakbi hajatahu mustaqbila sham mustadbiran al-Ka'aba yace wata rana na hau ɗakin Hafsa radiyallahu anha sai na samu manzo sallallahu alaihi wasallam yana biyan bukatansa yana kallon sham bi ma'ana yana kallon baitul maqdis mustadbiran al-qibla yana baiwa ainihin ka'aba baya a a cikin gida ne abdullahi bin umar ya hau sama sai hango annabi yana kama ruwa misali sai ga annabi kuma ya ba al-qibla baya bayan kuma annabi ya hana ya ce la tastaqbilu al-qibla wala tastadbiruha bi ga'idin wala bawlin walakin sharriqu aw gharibu kada ku kalla al-qibla kada ku ba al-qibla baya da bayan gida ko fitsari sai dai ku kalli gabas ko kalli yamma can ga mutanen Madina ke hagu? kuna nan wajen manzo Allah ya hana sai kuma ga manzo Allah a cikin gida ya aikata ya za a yi jam'i tsakanin nusus din to su ibn kawai sun ɗauki mazhaba na tarjih a yi tarjihi Alƙawul wal an gano hannu ku? yake wannan hadisin la tastaqbilu qibla wa la tastadbiruha bi gaidi wala baul qaulun ne shi shi wannan hadisi na raqitu yawman ala baiti hafsa shi wa fi'lun ne shi idan aka samu ta'arud bain al qaul wal fi'l ayyuhuma nuqaddim ana gabatar da al qaul ala al-fi'l anani li'anna al-fi'la yuhka fa yahtamilu al-khususiyya aw al nisyan aw al udhur wa amma فلا fala الا وجها واحدا وهو الوجوب او alwujub aw at-tahrim an gane shi aiki ana karɓo hikayen shi aiki yakan ɗauki kususiya. kila wannan aikin ya ke banta ga annabi ne annabi zai iya yi ko kuma mantuwa wataƙila manzo sallallahu ya manta ne wa ya zila ko kuma wani uzuri ko uzuri wani uzuri ne ya sanya kaza kaza ya faru misali to saboda haka tunda yana daukan ihtimalat an gane wa mahal ihtimal yasqutu jaji, tun tunda yana daukan ihtimalat to a ajiye shi a dauki kawai kawai an hana kawai An gane wannan shine mazhaba na shekul Islam Ibn Taymiyyah Ibn qayyim da wasu malamai da dama an gane wannan ko amma ɗaya mazhaban shine yake cewa idza amkana al-jam' ai wannan ana yin tarjihi ne kan lalura in har zai yiwu a yi jam'i na nusus imalin nusus aula min imaliha a yi aiki da nasoshi gaba ɗaya ya fi alkhairi daga a ɗauki wani a wurgar da wani idan an yi tarjihi to ba ya aiki da wasu nusus ba ne to nasoshi da suka zo da adalisa abi ayyub ansari wanda yake cewa faƙadin na sham hmm. fa wajen na marahi karbuniyan na hawal ka'aba sannan sarifu anha wa nastaghfirullah Haka hmm. wannan hadisin ya nuna mana shi Abu ayuba yana ganin haramun ne in ana yin bayan gida a kalla al-qibla ko a bashi baya hadisin Abdullahi bin Umar yana nuna mana halacci a kalla al a cikin gida shi ya sanya Imam Malik sai jam'in nusus da shi da wasu malamai cewa in a daji ne haramun ne a kalla al ko a bashi baya in an abunan in a daji ne eh haka ne ma haka in a daji ne haramun ne a kala Ibla ko a bashi baya kun kuma a gida ne ya halarta jam'an bainal adilla to shine abinda malam ke faɗa nan wajen kaga wannan mazhaba din shine mazhaban da ya tattaro duk dalilan da baki daya an gane akwai kuma wanda suka ce a'a ai wajibi ne shi wannan la tastaqbilu qibla al-asl fi al-asl fi nahyi at-tahrim wannan kuma wanda ya nuna annabi yayi ya rage ma wannan haramcin karbi ya zama khilaful aula malamai sun yi zanki kala kala kan shi na'am na'am wal amakin hmm? mu'adda li zalik yawa shi ne aka ce mutane da yawa suna kudurci haramcin kallon alƙibla ko ba shi baya a wajen biyan bukata a cikin bayi toilet da wuraren da aka tanada don wannan akhazan min qawlihi sallallahu alaihi wasallam saboda cirantowa daga magana manzo sallallahu alaihi wasallam idan a ataytum al-ba'ida in kun je bayan gida kada ku fuskanci alqibla kada ku ba alqibla baya da bayan gida ko kuma a da fitsari ko bayan gida sai dai ku kalli gabas ko kalli yamma وقد حمله علماء المذهب على السهارة على السهارة حقيقة malaman mazhaba na malikiya da sauran jumhur sun dauki hadisin akan sahara daji wal amakin da wuraren da suke budaddu wuraren da ba ginannu ba jam'an bainahu wa bain hadisi umar saboda jam'i tsakanin shi da hadisin ibn umar da muka faɗa Allah ya kara masa yadda ورقيت على بيت حفصة فرأيت رسول الله قائدا لحاجتي sai ga annabi ya zauna don biyan bukatar da mustaqbilan sham yana mai fuskantar sham yana mai juya mal baya mazuri daga cikin malikiya ya ce wato mazhaba malaman mazhaba sun yi ittifaqi akan hani daga kallon alƙibla ko baiwa alƙibla baya a wajen bayan gida ko a wajen fitsari a cikin sahara imamu barazi'i ya ce ba a karhanta kallon alƙibla ba ko baiwa alƙibla baya dan fitsari ko bayan gida wa inda mujama'a haka nan wajen jima'i idan mutum zai saki iyalansa ba a karhanta mai kalla alƙibla ba illa kawai sai dai a cikin sahara cikin daji kawai cikin daji ne aka hana wa amma fil qura amma cikin alƙaryoyi da birane da toilet toilet wanda ke kan saman dakin babu laifi a kan shi ko da ya kasance yana kusa da alkibla ne babu matsala wasu daga cikin shehunan malikiya sun ce baya kamata mutum ya yi bayan gida yana kallon ba baya kamata ko yana baiwa alkibla baya akan jikin wanda katanga bai kewaye shi ba baya halatta in dai katanga bai kewaye shi ba in ba nan waje ba ne kada a yi qala iyad ya wa ila wa ila malik zuwa ga abinda da malik ya tafi gare shi na rarrabewa tsakanin alƙarya da kuma sahara shi ma shafi'i ya tafi wato ya dogara akan wato ne ya yi shafi'i ya yi taksisin shi da hadisin ibnu umar radiyallahu anhu ma wa amma ma ja'a fi ma'anahu min al Eh, amma abin da ya zo cikin ma'anansa dangane da ah, na hadisai limalik kaulun akar wato malik yana da wata magana daban bil man'i fihi da hani a cikin gida da kuma daji sai dai a cikin toilet kawai eh lil mushaqqa fil injirafi anha hmm. saboda mushaqqa da ke cikin karkacewa daga gare ta to ai mu toilet din ba wani mushaqqa in dai mu shaka din ne to ai akwai da yanzu wani ta taso wanda ka juya da ka dama mutum zai iya kallon nan ya kalli nan shi yana magana irin da din da suke matsatsu wanda da wuya ka iya juyawa kamar muka ga hadisin abi ayyubal ansari ya ce mun je sha sai ga toilet an gina yana kallon ka'aba kuma matsatsi mutum ba zai iya ba sai fanan harifu ana zai mutum karkace kaɗan da ƴar sai mu nemi gafaran Allah amma toilet din ba za ga mutum zai iya jujuyawa ko ina ƙanana Eh, ya mana kasuwa neman kudi ake da wajen zafi da ƙanana eh, amma na gida na gida eh, ina wato zahirin mudawwana lalle fuskanta alkibla da bashi baya yana halatta a gidaje aw bainal bunyan ko tsakanin gine-gine wannan shine abin da babban malami alqadi abdul wahhab rahimahullah ya tabi zuwa gare shi da ibn abdul bar al maliki rahimahullah da imam al qadhafi da khalil wa azahu ibn abdul bar khalil mai mutasar mai muktasar kenan hmm. rahimahullah wa azahu ibn abdul bar ila shafi'i hmm. ibn abdul bar ya danganta shi zuwa ga imam shafi'i da ɗalibansa ya danganta shi zuwa ga imamuna malik da ibn mubarak da ibn rahawai Allah ya musu rahama ishaq bin rahawai نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قواعد سنن الصلاة ايه babun sunnonin sallah amma sunan sallah fa tamani amma sunnonin sallah babun mujibatul ghusl babun abubuwan da ke wajabta wanka amma amma mujibatul ghusl fa arba'u amma ababan da ke wajabta wanka guda hudu ne kawai khurujul mani bi lazzati na farko akwai fitowar mani da jin daɗi wuta da na al'ada fitowa in ya zama to da jin daɗi irin na al'ada fitowa in ya fito da wahala fa ba da jin daɗi mani ya fito ba wato ana azabtar da mutum sai mutum ya fitar da mani ko mutum ya taka wuta sai ya fitar da mani ko dai jin daɗi an mai bulala sai mani ya fito shi a nan za a yi wanka ko zai wanke gaban shi ne kawai ba wanka a kan shi sai in mani ya fito da jin daɗi irin na al'ada ba da jin daɗi wanda ya saba al'ada ba a cikin bacci ko a farke. Au mazibul hashafatu aw hashafa ti ko ɓuyan kan hashafa hashafa ne kan zakari an gane da buyan hashafan balagagge a cikin farji kenan da zaran mutum baligi ya sanya ainihin gaban shi a cikin farjin mace ko ya fitar da ruwa ko bai fitar ba lolan shi ya kare a sai yayi wanka kai kawai sanya gaban shi a cikin farjin mace ko sanya gaban shi a cikin farjin dabba yayi wanka kawai a gani izal taqal khitanul khitana hmm. faqar wa zabar gusul hadisin Aisha radiyallahu anha wani karamin yaro dan karamin ba dan shi wuce shekara bakwai ba ya zo wajen Aisha radiyallahu anha ya uwar mu'minai ina da tambaya tace me tambayar ka wai menene abubuwan da ke wajen ta wanka ne ki ma fa san mai wanka ba kawai ya ji ana sai Aisha ta kalle daga dan karamin yaro ta ce to ka san misalin ka ce misalin ka shine misalin dan tsako wanda ya ga ainihin zakara na cara shi ma sai cara tare da ita an gani wato kawai shi ya ji iyayen shi na magana abin ne kawai shi ma sai zo da gudu kawai sai zo wai menene abubuwan da ke wajen ta wanka shi ne duk da haka aisha ta gaya mai shi abin da ke wajen ta wanka izal ta kalfi tanul fitana sai ta mai kinaya idan kaciya ya haɗu da kaciya faɗar wajen barkusu wato kaciyar namiji ya haɗu da kaciyar mace wanka ya wajaba an gane ko da mutum bai fitar da ruwa ba kawai shigan shi kawai in mutum ya shiga da shi ciki ya fitar ya yi wanka kuma ko da ainihin farjin mace ne mutum ko da farjin dabba ne wanka ya wajaba a kan shi kenan abubuwa biyu na farko fitowar kawai fitowar mani ko da mutum bai shigar da komai ba ko baka shigar da komai ba sai kawai ruwa ya fito da jin daɗi sai ka yi wanka na biyu in ka shigar ko baka ji daɗi ba sai ka yi wanka ko ruwa bai fito ba ko ban je ni aha idan irin yara ne. idan suka irin wannan tambayan ba za a ci musu nan gaba za su ci ba a ba su amsa kuma za a iya ce musu nan gaba za su sani amma za a iya bayar ai wannan amsa a dubule ta bashi ai kuma abin da ake faɗa ba sai nan gaba ya girma tun daga shi da ya girma ne ya bada ruwayar ya ɗauki ya ɗauki hadisin yana ƙaramin yaro da ya girma sai ya isar da sakon a gani? kaga ta gaya mai shi dai kawai ya haddace an ce mai izalta kalfitanu fitana tsaro jabal gusul amma yaya abin ke yake faruwa bai sani ba misali kamar karamar yarinya ce yan shekara kaza yan shekara bakwai ta ce wani ne ne haila ya ce mata haila shi ne kaza an dai gaya mata dai rike ta rike theory the practical zai nan gaba to shi ne wanke da'u damil haila da kuma yankewan jinin haila yankewan jinin haila yana wajabta wanka a wanke ta'u damin ko yankewan jinin biki na islamul kafir sannan musuluntan kafiri inda malik a mazhaban malikiya musuluntan kafiri yana wajabta wanka khilafan li abi hanifa shi abu hanifa ya ce musuluntan kafiri baya wajabta wanka mustahabbi ne in kafiri ya musulunta an so yayi wanka shine mazhaban abu hanifa imam malik bai ce wajibi ne a yi wanka abu hanifa ya ce idan mutum da kafirci da janaba wanne bi ya ce to kalmar shahada ya gusar da kafirci yaya kalmar shahada ba zai gusar da janaba ba an gane ya ce da janaba da kafirci duk wasu abubuwa ne ma'ana wuyo ne duk wuya kai idan mutum ya yi kalmar shahada shi kenan kafircin da ke jikin shi ya tafi sannan idan mutum ya yi kalmar shahada ya kamata ce hatta janaban da ya ɗauka a cikin kafirci ya tafi suke saboda sahabbai sun musulunta da yawa ba mu samu wani hadisi da yake aje yi wanka ba sai hadisin guda daya hadisin sumama amma sahabbai sun musulunta da yawa babu wanda yake yi wanka da a ce wankan nan wajibi ne kamar sallah da azumi da zakka lanu ila ilaina da an ciranto shi zuwa gare mu wato a takaice ne shi Abu Hanifa yana ganin eh wankan yana nan amma ba dole bane imamu na Malik kuma shi ya ce a wankan nan dole ne an gane shiga musulunci yana wajabta a yi wanka na shiga musulunci abubuwan da ke wajabta wanka ya kare wallahu a'lam ko da ke Allah shi kowa sani نعم الأخضر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وفضائلها مستحبنتا رفع اليدين عند الإحرام wato daga hannuwa yayin kabarin harama mustahabi ne har sai sun fuskanci kunnuwa mutum ya daga har sai sun fuskanci kunnuwa an gane a wani kauli kuma kafada duk gaba daya malamai sun faɗa ko kafada ko kuma kunne wa qaulul ma'mumi da faɗin mamu wal fazl da mai sallah shi kadai rabbana wa lakal hamd sai su ce rabbana wa lakal hamd mamu zai ce rabbana wa lakal hamd bai bin liman kenan ba bai bin liman idan liman ya ce sami Allahu liman hamida sai mamu ya ce rabbana wa lakal hamd sannan kuma shi ma mai sallah shi kadai shi zai ce sami Allahu liman hamida kuma shi zai ce rabbana wa lakal hamd wannan shi ne fahimta na Imam Malik a gare akwai masu ganin kuma da liman da mamu da kowa da kowa sai ka faɗi sami Allahu liman hamida kuma ka ce rabbana wa lakal hamd ba wai an raba bane amma za mu malhiya an raba ne liman zai ce sami Allahu liman hamida kai ma muka ce rabbana wa lakal hamd wasu suka ce a hatta imamul bukhari yana da fahimtar kai zaka iya liman zai iya cewa sami Allahu liman hamida kuma ya ce rabbana wa lakal hamd hakanan mamu zai ce sami Allahu liman hamida sannan kuma ya ce rabbana wa lakal hamd an gane wannan hakanan mai sallah shi kadai shi maka zalik duka amma almuhim dai a fahimci kalatin da ake nan wajen idan liman ya ce sami Allahu liman hamida kai ma mu ka ce rabbana wa lakal hamd in kana sallah kai kadai kuma kai za ka yi guda biyu gaba daya eh wa aminu ba'da fatiha da cewa amin bayan fatiha lil wal ma'ruf ga mai sallah shi kadai da kuma mu cewa amin an gane ga mai gawa liman ba zai ce amin ba sai dai a cikin kira'a na sirri kira'an da mu ba ma ji balle mu ce amin sai liman ya faɗa amma kira'an da yake a bayyana wanda muke ji an gane liman ba zai ce amin ba sai dai mu mu faɗa an gane shi wannan ma shi ma shi ma kauli ne na ainihin imam malik rahimahullah wa tasbihu fi ruku' da yin tasbihi a cikin ruku'u me tasbihi a cikin ruku'u subhana rabbiyal a'la subhana subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi an gane wa du'a fi sujud da yin addu'a a cikin sujada an gane domin a cikin sujada lokacin ne ya fi cancanta mutum ya yi addu'a lokacin da mutum ya turmuga hancin shi zuwa ga Allah ya wulaƙanta kanshi ya nuna gayan kasance zuwa ga ubangiji a lokacin idan mutum ya roƙi Allah da kyakkyawan manufa to Allah ta'ala zai amsa masa in kana da wata matsala kana so Allah ya biya maka wannan matsala da gaggawa to kai amfani da lokacin sujada saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce aqrabu ma yakunu al-abdu ila rabbihi wa huwa sajid fajtahidu fi du'a mm. fa qaminu an yusajaba lakum mafi kusancin bawa zuwa ga ubangiji yana sujada da ku dage da yin addu'a a wannan lokaci tabbas Allah zai amsa muku an gane ku yin addu'a a cikin sujada mustahabbi ne shi ma an gane to anan wajen bai kawo wa tasbihu fi sujud ba bai kawo ba ya madan tasbihu subhana rabbiyal a'la wanda ake cikin sujada nan bai kawo ba amma mai ahalar ya kawo eh a mai abin ashmawi mai ashmawi ya kawo na'am والدعاء في السجود وتطويل القراءة في الصبح yanzu. wato da tsawaita karatu a cikin sallar asuba da azhar tsawaita karatu ana so sallar asuba a tsawaita karatu da kuma azhar azhar ke biye mata azhar na biye wa asuba wajen me wajen tsawaitawa asuba shine farko sannan azhar ke biye mata wa tafsiruha fil asr da gajarta karatu a cikin sallar la'asar wal maghrib da magariba kada tsawaita gajarta wa wasu salatu isha da kuma tsaka tsaki ba dogo ba gajere ba a cikin sallan isha'i وتكون hmm? sura الأولى قبل الثانية أطول ya kasance suran farko kafin na biyu wato in za a fara karantawa a fara karanta bakara kafin ali imrana a fara karanta nisa'i kafin ma'ida kada mutum ya karanta ali imrana sannan ya dawo bakara ya kasance suran farko kafin na biyu a tafi da shi kan tsari in za mutum zai karanta qur'ani ya tafiyar da shi kan tsari daga wannan sura daga sura na farko sai na biyu daga na biyu sai na uku haka za ka karanta kada ka karanta daga na uku ka yi na ɗaya ko daga na uku daga na biyu ka yi ka yi na ɗaya amma in ka yi sallah ka yi ba matsala ba ne hmm. sai dai ka bar mustahabi ne wai hmm. ya kasance suran farko kafin na biyu wa adwala minha kuma ya zama suran farko ya fi na biyu tsawo in za ka yi karatu karatun farko ya fi karatu na biyu tsawo walhai'a ma'aluma walhai'a al-ma'aluma da siffa sananniya siffa sananniya a cikin ruku'u da kuma mai da sujada da zama siffa sananniya cikin ruku'u da sujada da zama wato in za ka zauna ka zauna akan yadda aka ma bayani a tawarruk din nan ka kiyaye sannan kuma wajen ruku'u kai ruku'u ka miƙe sosai yadda ko da za a sanya ƙwarya ba zai faɗo ba ko da za a sanya wani gwangwani ba zai faɗo ba wai ka lankwashe ba wani zai ruku zai lankwashe kanshi na ƙasa kuskure ne mutum ya miƙe samfar wajen ruku'u kuma da zai kwanta mana yadda za a yi ruku'u yadda za mu sanya ƙwarya ba zai faɗo ba in mun sa ƙwarya nan zai faɗo ba zai faɗo ba wannan ya yi daidai wannan ya yi daidai an gane yau amma in kai sun fiya haka ba a kuma za ka yi ai ƙasa sosai yau wani ga wani ya sun fiya uzuri ba ba ga wajen kawai ƙwarya zai zai faɗo to shi ne da waya ta faɗo ba zan da so da ka siffa sananne a cikin sujada shine yadda yayi din nan yadda ko da wani abu ya zo ba zai faɗo ba misali ko da an sa wani abu a cikin shi ba zai faɗo ba to shi ne malamai suka yi bayani wannan siffa din musahabi ne amma in yayi haka ba ya sallah yadda yayi din nan waya ya faɗo din nan ya ya sallah shi sallah yi sai dai ya bar musahabi ne an gane wannan ko sannan kuma da siffa sananne a cikin ina a wajen siffa ma'aluma a cikin ruku'u da sujada da kuma zama eh wal da kuma yin alqunuti a boye qabala ruku'i kafin ruku'u shi wannan mustahabi ne inda malik wa inda shafi'i hmm. khilafan li ahmad wa abi hanifa a wajen ahmad alqunut bid'a a wajen abu hanifa bid'a a wajen malik alqunut mustahabi haka nan imam shafi'i an gane wannan ko na'am wa ba da suratu tsaniyatu subh sannan bayan sura a cikin raka'a na biyu na asuba ana yin ruku'u ne qablan ruku'u inda malik amma ba'da ruku'u inda shafi'i shi imamu shafi'i sai an dago daga ruku'u ake kunu. shi kuma imam malik kafin ayi ruku'u amma duk da imam malik ya ce wa ya halatta bayan ruku'u idan mutum ya manta bai yi kafin ruku'u ba sai yi ruku'u zai iya yi bayan ruku'u a gano ruku'u kaga sai ce yana halatta bayan ruku'u ba da tashahudu Sani. da yin addu'a bayan tahiya na biyu addu'a a mazhabin malikiya ba a yin addu'a ta tahiyar farko ana yin addu'a ne bayan tahiya na biyu na'am an gane ko wa yakunu at-tashahhud ath-thani atwala min al-awwal kuma ya kasance tahiya na biyu yafi na farko tsawo hmm. tahiya na biyu ya kasance yafi na farko tsawo an gane wannan ko saboda cikin tahiya na biyu za a karanta salatin annabi za a karanta azkar za a yi addu'o'i shi yasa dole ne ya fi tsawo nam wata ya mulu bi salam ai na kwana ne wa yukrahu ka da da kuma damai ta sallama yi sallama gefen dama wa tahriku sababa da motsar da sababa a wajen tahiya mutum ya ringa motsar da shi a wajen tahiya eh masha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك